اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم احسن اجوبتنا في الامور كلها واجرنا من كيزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبيركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبيرين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 wa sharar umuri mu da fatu a kullabi zatin dalala don uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a mu da wannan yammaci na wannan rana yau 28 ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi sallama tana 1439 wanda ya zo daidai da 13 ga watan june 2018 gregorian calendar kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci babban masallaci na kofar fada mai girma sarkin damba jiya mun shiga cikin mun tsaya aya ta 20 ko inda allah maɗaukakin sarki ya bayani dangane da maganganun da annabi musa alaihissalatu wasalam ya yi mutanensa yake tunatar da su ni'imomi da allah maɗaukakin sarki ya yi musu saboda ya fitar da annabawa a cikinsu ya ba su mulki na duniya ya kuma ba su abubuwa da daman gaske irin wanda allah bai ba wa sauran talikai ba to yau za mu ci gaba aya ta 20 yau za mu ci gaba aya ta 21 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida a gini a kan wancan Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya kawo mirkulu ya qawmi dukulu al-ard al laku, jiya mun ga lokacin da annabi Musa kafin ya ɗora mutane akan abin da zai ɗora su na jihadi sai da ya musu shimfidi shimfidi shi ne ya sa suka tunanin imamin Allah maɗaukakin sarki wanda ya yi musu bayan sun fahimci cewa eh lalle Allah madaukakin sarki ya ba su ni'ima ya saukar da annabawa a cikin su ya ba su mulki ya ba su abubuwan da bai bai wani daga cikin talikai ba to sai ya sake ce musu ya komi ya ku mutane na udkhulu al-arda al-muqaddasata allati kataballahu lakum ku zo mu shiga wannan ƙasa wadda take mai tsarki wanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta muku saboda haka ku zo mu shiga wannan ƙasa mu je mu yaƙi wato mun yi bayani cewa annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa masa nukaba'u guda goma sha biyu wannan kowane ɗaya yana representin kabila daga cikin ƙabilun yan bani isra'ila guda goma sha biyu sannan musa salatu wasalam da su yake shara yake zartar da al'amura to yanzu Allah madaukakin sarki ya rubuce su da jihadi don haka sai ya nan nuka ba'u sai ya tura su su je su yi gangane a garin da suka je sai suka ga abin wato kidan da ban mamaki saboda mutanen da suke ciki din wato kidan mutane ne wanda suke manya-manya halittar su fi karfin nasu to saboda haka sai suka dawo da suka dawo sai ce musu to in kun dawo ku zo ku bani labari suka zo suka bashi labari ce ga abinda za a yi ga abinda za a yi kuma yaƙi za mu tafi kansu da aka sai suka tsorita sai ya zama sai suka sanar da mutane suka kuma tsorita mutane sai zama mutanen ba sa son fita jihadi to lokacin da annabi Musa ya zo ya tara mutane ya address din za a tafi yaki shine ana yake ce musu ya qaumi ya ku mutane na udkhulul arda al muqaddasata ku je ku shiga wannan kasa wadda take tsarkakekiya ku je ku shiga wannan ƙasa wadda take wato kenan tsarkakekiya allati kataballahu lakum wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta muku ko kuma ya wato kenan ya wajabta muku wato kenan a gare ku anan an umurce su da yaki an ce ƙasa mai tsarki shine wato kenan asiriya kenan ko yawwa Allah madaukakin sarki ya ce su je su sanan sannan da yace kataballahu lakum dinnan Allah ya riga ya rubuta ta kasar taku ce ma'ana Allah ya ba ku ya ishara ne cewa Allah ya ba ku wannan kasar za ku ci ta da yaƙi kuma wannan ya zama sabanin su abin da suka je suka gani sabanin abin da suka je suka gani a ganin su ba za su iya kan wannan ba Allah ba da gizo suka ya ce al ardhal muqaddasatan allati kataballahu lakum ƙasa wadda take tsarkakekkiya wanda Allah ya riga ya rubuta ta zama taku ma'ana an ba ku ita ma'ana kun cita da yaƙi ma kawai saboda haka yanzu menene ana kamar targibi yake kwadaitar da su mu fita jihadi kawai babu matsala Allah ya ba mu ƙasar don haka ƙasar ta riga ta zamu don haka za ci nasara wala tartaddu kada ku juya baya ala adabarikum a ga digadiganku sun juya fatan galibu khasirar sai ku juya kuna masu wato kenan hasara Allah madaukakin sarki ya ce ku je ku ku yi aikin kuma Allah ya ba ku kasar da haka mulkin ta zai koma hannunku amma idan kuka karaya kuka juya baya to fa za ku juya da hasara anan zai iya ɗaukar ma'ana biyu ma'anan farko shi da ku juya ku ce za ku koma misira ba za ku yi aikin ba ma'ana ta bi shine ku yarda komawa shi shine kin jihadin in kun juya baya kun ci za ku koma gida ka aishi kenan ridda kuma shine cewa Allah ne ya yi umarni kuma manzan Allah ya gaya muku kuma ya ce muku za ku ci nasara kuma sai kuka ki kuna ganin cewa ba za a ci nasara ba yanzu akwai shakka a cikin al'amarinku dangane da manzancin annabi musa tunda da kun yadda manzan Allah ne da kun yadda Allah ne yake masa wahayi da ba ku shakkar cin nasara ba amma tunda kuke shakkar cin nasara kenan Musa zai muku kare alaihi salatu wasalam ko kuma a'a ba Allah ne ya aiko shi ba amma da hatiman kun yadda lalle shi manzon Allah ne hatiman kun yadda Allah ne ya aiko shi kuma Allah ne ya bada wannan umarni cewa za a ci nasara to da ba za ku shakka a cikin wannan lamarin ba dan haka shakkar ku a cikin manzancin annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zama kamar da kenan ko kuma zai kai ku zuwa garidda zai bayar da ku zuwa garidda shi yasa Allah madaukakin sarki ce musu a harshen annabi Musa wala tartaddu ala aqabikum kada ku juya wato kenan baya akan diga digen ku in ku haka ta faru to fatan kalibu kasirina wallahi za ku juya kuna masu hasara za ku juya kuna masu hasara in kuka ce za ku koma gida akwai matsala wadda take za ta same ku fiye da wannan idan kuma shakku kuke yi a cikin wato kenan annabcin annabi Musa bai faɗi gaskiya ba ko kuna ga abinda da Allah ya faɗan ba zai yiwu ba to za ku yi ridda idan kun fita a cikin musulunci kuma to abin da za ku zo ku haɗu da shi kuma shi ma hasara ne ba cin riba ba don haka abin ya fi zaman lafiya shi ne kawai ku ji a yi wannan yaƙi wato kenan tare da ku la'alla mutanen da suka je suka gani amalikawa ne sannan sai annabi musa alaihi salatu wasalam eh, da ya gaya musu wannan magana kalu sai suka ce ya musa ya kai musa bari mu gaya maka gaskiya ina fi haƙauman jabbari lalle a cikin wannan ƙasa da kace mu je mu yakin nan akwai mutane wanda suke jabbere jabbere in an ce jabbar yana yana yana da ɗaukar ma'ana guda biyu ma'anan farko in an ce jabbar shine mai iya tilasta mutum da karfi abu ranka yana so ko bayya so wanda ke yana da fawa da zai iya tilasta ka ka yi wannan aikin shine ake kiransa jabbere don haka akwai mutane wanda suke jabbere a cikinsu za su iya su samu da ƙarfi ta ba za mu shiga cikin wannan garin ba na biyu zai iya ɗaukan ma'anan wato kenan manya-manyan mutane don an ce jabbar ana nufin wato kenan a mutum mai tsawo mai girma sadaka akwai manya-manyan halittu a gurin kamar wanda sun ninninka su a tsawo saboda kafin su daga takwabin su haka su sari kafiran kafiran sun murkushe su ta haka shi yasa da suka ga wannan al'amari sai suka tsorita saboda ka suka ce masa inna fi man jabbarin lallai a cikin akwai mutane wanda suke manya-manya masu manyan halitta sun fi karfin bayan da za a yi mai yake su gashi kuma allah maɗaukaki su ce ta tasu ce arzan muka da sata lati ka taɓa allahu lakum ta ga sai suka ce masa wa ina lannar kulaha ka ta yi kurjumi mu ba za mu fita a wannan ba za mu shiga wannan gari da sunan yaki ba sai in mutanen sun fita a cikin ta sai mutanen sun fita a cikin ta mana in dai suna ciki mu ba za mu je ba amma in sun fita sai mu shiga to abin tambaya a nan shine idan har sun fitan ko ka je za ku yaki to wa za ku yaka mutane ne daga garinsu kaga kenan ma yanzu abinda suke magana shine wato kenan babin abinda ba zai yiwu ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wayannan mutanen wala na jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati ba za su shiga aljanna ba sai ran da raƙumi da lautin kanwa ya shiga ta kafar allura raƙumi zai shiga kafar allura ba zai shiga ba ballantana da lautin kanwa ta yana zai shiga kaga kenan har abada raƙumi ba zai shiga abin nan ba to su mutane ne da garinsu yanzu kamar mu dinnan muna zanna a cikin garin mu nan haka kawai sai mu fita dan wasu za su zo yaƙi saboda wasu sharaɗin wa'yansu mutane sai mu fice mu bar garin kenan sai su zo su a abin wanda ke ba zai taɓa yiwuwa ba da haka wannan ishara ne na cewa ba za su taɓa fita a cikin wannan ba ba za su shiga wannan garin ba saboda wa'yannan mutanen garin ba za su fita ba dinna garin su ne gonakin su ne gidajen su ne suna harkar su ba ruwan su wato kenan da ku dama ku ne kuka damu da su fa yakruju ha. Musa alayhi salatu wasallam bari mu gaya maka in wa'annan mutanen za su fita a garin nasu fa inna dakhiluna to mu kuma lalle masu shiga ne lalle lalle tabbas masu shiga ne kaga suna gaya wasu abin da wato kenan ba zai taba yiwuwa ba yawwa to mu je قال رجلان من الذين يخافون أن أملاه عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون الله ما دوك كذا كيتي الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله ما Allah madaukakin sarki ce kala rajulani sai wa'yansu madaje guda biyu a cikinsu dama mun ce nuka ba guda goma sha biyu annabi musa alaihi salatu wasalam Allah ya zaba masa kuma su ya aika a cikinsu lokacin da ya zo shi su wa'annan suka ce dama a ɓoye zancen na kar a faɗa ma mutane tunda Allah ya alkawarin za mu samu nasara in an fita yakin Allah zai sanya musu tsoro kamar yadda ya saba yi sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima ashraku billahi a dalilin shirka da suke duk girman sunan za su tsorita in sun ganku saboda haka Allah madaukakin sarki zai ba ku nasara to da suka dawo sai suka tsorita mutane sai mutum biyu ne kawai wanda suka ɓoye ba su faɗi wannan labarin ba kamar yadda muka bayani wayannan su ne kalibu ɗan yofina da kuma yusha'u ɗan nun wayannan su ne kawai wato kinan suka ɓoye ba su faɗa ba ba su kuma discouraging ɗin mutane ba amma sauran mutane sai zama sun tsorata a dalilin wannan to saboda haka su wa'annan mutanen guda biyun nan na? ok an tsaye matsaya ke nan waccan da ok na daga kwaita eh eh yanayi yanayi haka kake zo haka yayi to wayannan mutanen guda biyu Allah madaukaki zake ce su wayannan guda biyu su ne minan ladina yakhafuna an'ama Allahu alaihima cikin wayanda suke jin tsoron gushewar ni'imar Allah madaukakin sarki da ya yi musu da ya yi musu wayannan mutanen guda biyu malaman tafsiri sun kawo ruwaya guda biyu a kansu na farko suka ce a lokacin da musa alayhi salatu wasalam ya aika wa'annan mutanen nasa abin nan guda goma sha biyu nuka ba guda goma sha biyu su wa'ancan mutanen saboda girmansu. wani ya fito bayan gari sai ga mutanen ne musa guda goma sha biyu da ya ga sai ya ebe su kawai zuba aljifinsa da wasu dan tarkacensa a ciki haka sai rufe baki aljifin haka ya tafi da su har fada ya ji a gaban sarki ya haka ya ɗebo su ya juye su da dan tarkacen da yake cikin aljifin nasu a gaban sarki saboda haka bayan ya juye su a gaba wato kamar kai ne ka ɗebo dabinai kwaya goma sha biyu haka da wasu ɗan tarkacin cikin aljifinka sai ka zube a gaban mun nan ya dabino zai ga mutane haka to haka su aka yi zubar da su a gaban sai sarki ya rube sai ce ku da za ku zo ku yake mu to shi kenan ku je ku faɗa musu bismillah muna nan muna jiran ku wannan shine dalilin da sa wa'annan mutanen suka tsorita amma kuma Allah madaukakin sarki ya san yadda suke ya san kuma yadda wa'ancin suke amma tunda wannan mushrikai na Allah ya zo a yake su ku a nuna musu musulunci in sun karba shi kenan ba su karba ba abin to a cikin sun din nan magana na farko kenan a cikin sun nan akwai wanda kuma ra'ayin wa'annan mutane yan kanana kananan ya musu mutum biyu saboda haka to su ne suka yi wannan magana din su ne rajulani min allazina yakhafuna an amallahu alaihim ay min min aljabbarin a cikin jabbarin akwai mutum biyu da suka amsa riwaya na biyu shine cewa a'a da na mutane guda biyu da kalibu da yusha'u su ne suka yi wannan magana wallahu ta'ala alam to sai suka ce udkhulu alaihim albab ku je ku shiga wannan gari ku yake su kar ku ci kar ku abin nan ku je ku shiga wato kenan ku shigan ma mutane din kada ku ji tsoro dangane da al'amarinsu kada ku ji tsoro urkulu alaihim albab fa idza rakaltumuhu idan kun shiga cikin wannan kofa fa innakum galibuna wallahi za ku ci nasara a kansu kaga in can mutane biyu ne sun riga sun san asirin mutana don haka mutanen sun zo za su iya cin nasara ko kuma a a yaƙinin su da musuluncin da suka gani a jikin wani mutanen idan kuma magana akan yushau da kalibu ne su dama can suna tare da musa alaihi salatu wasalam kuma sun san shi sun san manzancin sa sun san gaskiyar manzancin suna da yakinin cewa tunda Allah ya ce za su ci nasara a wannan garin za su ci nasara sai dai idan wato kenan sun riga sun juya wa alallahi kuma ga Allah madaukakin sarki fata kallo ya kamata a ce ku dogara ku dogara ga Allah madaukakin sarki in kuntum mu'minina idan har kun kasance wato kenan ku masu imani ne saboda haka suka dada kwantar da hankalinsu su dogara ga Allah madaukakin sarki jasi Allah madaukakin sarki yayi amina dama mu musulmi muna yaki ba dan yaki ba dan yawan mu ko kuma dan kayan fada mu ba haka sayyidina Umar ce la nuqatilu an adadin wala udadin mun yadda da kan min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan kaseeratan bi idhnillah mun yadda da annuki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana saboda haka mun yadda kuma da inda Allah ke cewa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim saboda haka mun yadda da wayannan da haka ku tawakkali ga Allah ba da ku zarki ku je ku yi yakin nan to mu je malam qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila hmm. inna qalu sai wa'annan yan bani isra'ila suka ce ya musa ya kai annabi musa illa na lada ha abadan bari mu ga maka gaskiya bolo bolo har abada ba za mu shiga wannan garin ba ba za mu je mu yaƙi wannan mutanen ba ba za mu iya ba abadan har abada ma da mu fiya ma da mu sana nan a ciki kawai ba za mu yi abin nan ba za mu iya ba dan haka fa zahabu ka tafi anta wa rabbuka qatila da kai da ubangijinka ku je ku yaƙi din ku je ku yake su ba matsala kai da ubangijinka malamai da suka sace wal Allah wadanda mutane suna da aqida ta tajisi shine ta ci iya sifata Allah a matsayin sifar dan adam ta haka da shi da Musa alaihi salatu su dauki takobi su je su yake wayannan mutanen amma mu kam inna ha huna qaidu mu wana nan Allah ta kwado teki daga in ka dauki teki ko da buhun buhun masara ka dauka ka daura akan akan jaki ai akan kwado kaga ba inda zai motsa ballantana a ce ka dauki teki ka dora masa sadaka suka ce inna ha huna kai wukan muna nan babu inda za mu je mu a nan A nan sun tabbatar wa annabi Musa cewa ba za su je wannan yakin ba kwata kwata kuma ba su da niyya to mu ji mala qala rabbi inni la amliku illa nafsi hmm. wa akhi hmm. bainana wa bainal qawmil fasiqin Allah madaukakin sarki ce annabi Musa alaihi salatu wasalam bayan yayi yayi mutanen nan sun ce ba za su yaki ba sai ya kai ko complaint sa zuwa ga Allah madaukakin sarki dama yana kai in damuwa in mumini ya shiga damuwa halin kakanin kai ya rasa inda zai da al'amura sai ya tattara al'amuransa sai ya mai da shi zuwa ga ubangiji ba mun san annabi Musa akan wannan a lokacin da ya bar Madiyana yana eh, lokacin da ya bar garinsu misra yana tafiya da ya je shi sai ya ce ubangiji ya ce mene ne inni lima an zanta ilayya min khairin fakirin ya shiga halin kakani kai da damuwa da yunwa da wahala da komai da komai ya rasa inda zai kuma ya je garin da bai san kowa ba amma duk da ka sai koma gefe ya zauna a gindin bishiya ya haka ce rabbi inni lima an zanta ilayya min khairin fakirin Allah ina da bukatan alkhairi kowane iri ne ka saukar min shi kawai na shiga damuwa na rasa inda zai na bar yan uwana na bar jama'ata na shigo cikin jama'a ga yunwa ga kishirwa ga ba da gidan da zan kwana ba da abincin da zan ci ba da kaza da kaza sai Allah madaukakin sarki take sai ya bashi agaji sai ya bashi employment sai ga ɗaya daga cikin matan nan ta zo ta ce masa in abiya da uka leji zai ka ajiyar masa kai talana ala aka ba shi employment aka bashi salary aka ba shi gudun zama aka ba shi komai da komai to nan ma yanzu abu ya kai cira ya kada da mutanen da suke kuma jihadin nan dole sai an je tunda umarni na Allah madaukakin sai ke ya ubangiji inni la amliku lalle ni ban mallaki kowa a cikin mutanen nan ba zai iya tilasta kowa ba illa nafsi sai dai kaina wa akida da dan uwana haruna mu biyun nan zan iya tilasta mana ko mu biyu ne kace mu je yakin nan zamu je mu yakin nan saboda su suna da cikakken yaƙini sun su manzanni ne na Allah madaukakin sarki amma tun da na yi zinki na yi na yi zinki Allah ya ce Allah fafruk bainana ka tantance tsakaninmu wa bainar kawai fasiki da tsakanin mutane da suke fasikai kaga bai ce kafiri ne saboda dama ai musulmai ne suna tare da shi amma kuma musulmai masu tarin kai a wannan lokacin da ka Allah kai hukunci tsakaninmu da su kawai duk abin da ka hukunta Allah madaukakin sarki yayi daidai amma mu ba za mu iya abin nan ba wannan yana nuna mana cewa kullum mutum mai wa'azi ko mai shiryarwa nasa shine nusarwa idan ya nusar in mutane sun dauka falil minnatu zai ji daɗi zai kuma ci gaba ya ce addini musanci a yada shi wani lokaci ta kan yi tirmin danya mutane su ki to fa nasa shine wato kenan abin nan isar da sako annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah madaukakin sarki ke ce masa ka je ka yi yaki fa ka tafi sabilillahi ko sai ce latu kallafu illa nafsaka ba a kallafa wa kowa ya yi zama tilas ba sai dai kai saboda haka kai dai haridul mu'minina ka kwadaitar da mu'mine ga nusar da su don haka in mutane sun yi taurin kai kwadaitar da su ake yi a nuna musu a nuna musu muhimmancin abu da sauransu amma sun kiya sai a kyale su saboda shari'a a hannun Allah madaukakin sarki wato kenan take don haka shi yasa ya ce Allah madaukakin sarki kai hukunci tsakani na da tsakanin su amma wannan magana ya faɗe ta ne don ya samu kwanciyar hankali amma ko ya faɗe ta ko bai faɗe ta ba tabbas Allah maɗaukakin sarki zai yi hukunci tsakanin sa da wato kenan wayannan mutanen an ce musu fasu a nan saboda taurin kai da suka yi na kin bin wato kenan umarnin Allah maɗaukakin sarki tare da cewa suna musulmai suna wato kenan sahabban annabi na Allah guda sannan kuma suna zababbu a cikinsa to inda sauran mutanen gari ne gama garin mutanen gari ne ba san abin da za su yi ba wallahu ta'ala ala, to mu jama'a ala fa ha muharramatun alaihim hmm. arba'ina sanatan yatimuna fil hmm. fala tasa ala alqaumil fasiqin Allah madaukakin sarki yace qala sai yace mana ubangiji sai ya ce musu fa ha lalle tabbas ita itawa itawa ana hmm? wani gari garinsu ko garin da za su je yaki hmm? su garin da za su je yaki a baya mun karanta allah maɗaukakin sarki ce ya ba su garin ko udkhulu ardal muqaddasati allati kataba Allahu lakum ma'ana aikata kataba Allahu lakum bil ghalabati alaiha wannan garin Allah ya riga ya yi stamping ya rubuta an sa hannu cewa kun ci nasara a garin dan haka garin naku ne Allah madaukakin sarki ya ba ku shi sadaka aka ce ku je ku shi sai kuma suka kare suka ce ba za su je ba dan haka sai Allah ya ce shi wannan garin da aka ce su je din an ba su to yanzu fa innaha muharramatun alaihim ta zama wato kenan bar harantawa a gare su ta zama yanzu cin nasarar an janye an karbe tunda ba za su je su abin nan ba su haka a yanzu abin da rage musu shine fatan kalibu kasirina za su koma wato kenan a cikin asara to yanzu a anan hikimin da nake so mu koya anan shine ashe aikin sabo yakan iya haramta ma wani abu wani yakan iya haramta ma mutum wani abin da ya kamata a ce an bashi abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka aka rubuta ka ne saban Allah sai ya sa a janye a hana ka wannan abu muna lura da wannan yau gashi dai gari ne Allah ce ardal muqaddas ka kataba Allahu lakum ku shiga gari wanda yake tsarkakeke wanda Allah ya riga ya yi hukunci ya ba ku shi ta za ku ci nasara na ku ne amma yanzu sai aka ce fa inna ha muharramatun alaihim an haramta musu saboda haka aikin sabo yakan sa wato kenan mutum ya rasa abin da ya kamata a ce an bashi ba a lahira ba ba kuma ba a gurin ubangiji ba yanzu kuma a cikin mutane idan misali kai aminta da wani kana masa kaza kana masa kaza kaza sai maka ha'inci zaka ci gaba da masa wannan ihsanin sai ka janye nawa muka gani wani makoransa ake yi ya bura gidan kenan an daina yo ko gwamnati ta kama ka kana mata ha'inci tana koran mutum tana koran mutum inda tabbas an kama da duci dalilai cikakku abin da ya kamata a bakan sai a hana ka saboda haka shi yasa kullum ake son mutum musulmi ya zama aqidarsa a kowane lamari shine ya abu da yake daidai saboda sabo yakan haramta ma mutum wato kenan abin da ya kamata a ce ya samu mun gane wannan yawwa fa innaha muharramatan alaihim 40 sanatan shekara 40 yatihuna fil ardi suna taba ganiya sun bace wato kenan a cikin ban kasa dan haka Allah madaukakin sarki yace a annabi Musa fala ta asa anil qawmi fasikin kar kai wani damuwa kar ka daga hankalinka kar kai wani bakin ciki dangane da abin da ya samu wa'annan mutane wanda suke fasikai to da ka yanzu sun ce ba za su abin da ba za su koma gida to goma gidan ba zai yi ba shekara 40 sun bace a cikin jeji suna ta yawo wato kenan ba su san inna suke ba inna ma haramta alaihim an riga an haramta musu wato kenan eh, gari a gare su saboda haka Allah madauki take ce annabi Musa kar yayi bakin ciki dangane da abin da ya samu da wayannan mutanen fasikai saboda su suka jawo kansu kenan da haka idan mutum ya aikata laifi laifi ya ja masa wata musiba to shi ya jawo kansa ba kamata ya tausaya masa ba da ya kamata ya tausaya masa ko yawwa yanzu mun ga a cikin hotuna gwamnan plateau wanda yake ta haddasa yaƙi yaƙi tsakanin musulmi da arna yanzu ga shan daure shekara goma sha hudu yana kuma kuka ba zai tausaya masa ya manta duk rayukan da sa aka yi ta shewa a cikin plateau har ana masa kirari har ana masa kirari dare mai sa kuka ko yanzu ga shi ma kuma kukan ya same shi to Allah ya sauka ina jin zalika watlu alayhim naba alladhi watlu alayhim naba abna adama bil haqq id qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الله مدعوك كنت من wannan دوانا annabi Musa alaihi salatu wasallam da sahabbansa yanzu zamu shiga sabuwar kisa Allah ce watul alaihim ka karanta musu ana umne gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta awa ya karanta a mu musulmi me zai karanta mana na ba ibnai adama labarin ƴaƴan annabi guda adamu guda biyu amma ka karanta musu bil haƙƙi labari na gaskiya gaskiyar abin da ya faru kaga yanzu adam alaihi salatu wasalam zamansa a duniyar nan Allah kaɗai san shekarun da aka yi miliyoyi ya za mu san abin da ya faru adamun mata ina za mu san shi inda ba don wato kinan alkur'ani ba ta haka alkur'ani ce a karanta mana labari na gaskiya reality abin da ya faru dangane da wasu yayaye guda biyu daga cikin yayan annabi adamu alaihi salatu wasalam me ya faru iskar raba qurbana lokacin da suka ba da sadaka guda biyu in an ce kurban wato abinda za ka ba don neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yauwa kai sadaka don neman kusanci kai sallah don neman kusanci kai yanka don neman kusanci da Allah kai mai iyaye don neman kusanci ka karanta alkur'ani don duk wani ana kiransa kurban ana kiransa kurban jam'insa sa ana kiransa karabi to kowanne daga cikinsu su kurbana wannan ya bada kurban dinsa wannan ya bada kurban ɗinsa a kan me hadisa da ta faru a tsakaninsu wanda jamhur na malaman tafsiri sun suka kawo wannan sosai ɗin wala'alla ko ta tattattu ko bata tattattu shi ne cewa an samu rikici tsakanin ɗansa guda ɗaya da ɗansa guda ɗaya akan harkar aure wannan ya ce wannan matar ita ce tawa ya ce a wannan ita ce tawa don haka sai Allah maɗaukacin sarki ya sanar da adam alaihi salatu wasalam ya gaya musu kowa ya sadaka wanda Allah ya karbi sadakarsa ita ce wato kenan ne mai auren wannan matan sada an ce adam alaihi salatu wasalam yana yaya guda biyu ɗaya mace ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya namiji a lokacin kuma babu jama'a a duniya zaka sai dole shari'ar wancan lokacin ta bada dama ana aurar da su dan annabi adam ya auri yar annabi adam dan hawa'u ya auri yar hawa'u haka uwa ɗaya uba ɗaya a lokacin haka wato kenan abin to da wannan ya faru sai ya zama an karbi na ɗaya kuma ba a karbi na ɗaya ba kurban a lokacin da ake yin ta za ka kawo sadaka in ka kawo sadaka sai ka ajiye wannan ma ka kawo sadaka sai ya ajiye wuta za ta zo daga sama sai ta kone wanda aka karba to shikenan wannan an karbi an sa kenan wanda ko ta kone ba wata kinan ba abin nan ba yadda malaman tarihi suke fada malaman tarihi wannan ya kawo rago wannan ya kawo eh, amfanin gona amma wannan ya zaɓi mai kyau wannan kuma sai zaɓi mummuna da aka sai aka karɓi na wannan wato kina ba a karɓi na wannan ba shine fatu bila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al'akar aka karɓi na wannan saboda a lokacin da zai kawo nasa kurban ɗin. ya yi tsakani da Allah ya kawo abu wanda yake mafi kyau kun san dama Allah madaukakin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ko Allah madaukakin sarki tsarkakekke ne yana son komai na mai sarki dan haka sai amfani da wannan formula sai ya kawo abu mai kyau kuma zuciyarsa tana so kuma ya ikhlasi dan Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya karba wannan kuma sai ya zama da ya duba duba sai da ya abin da ya rena a cikin nasa kayan da ya kamata ya kawo din sai ya kawo shi kuma zuciyarsa a kuntace yana ganin haka ma ya nene ya nene shi kawai ana so a yi masa aiki ne shi ne menene menene yana hankalinsa da abin nan to sai Allah kuke sarki bai karbi nasan ba wannan sai aka aika wuta sai ta kone sai zama nasan aka karba to yanzu ga babanku Adam alaihi salatu wasalam kuna rikici yaje to ni ba zan warware muku rikicin ba bari bari ubangiji ya warware ubangiji ya ce ku sadaka aka gaya masa ya gaya muku kuka yi sadaka ɗaya mai kyau ɗaya mummuna sai aka karbi na ɗaya sai ba a karbi na ɗayan ba to shi wanda ba a karbi nasa ba me ya kamata yi ba sai ya gyara hali ba in yi gyara hali tunda Allah yana karban abu mai kyau shi ma sai ya gyara hali sai ya abu mai kyau shi ma Allah madaukakin sarki zai karbi wato kenan nasa to ashe shi hakan ɗin ba masa abin da ransa yake so ba don haka ransa sai ya ɓaci saboda me daga cikin jibila ta dan adam shine shi baya son kaskanci <coughs> in kun lura yawa yawan abubuwan da yasa kungiyoyi suke fita a duniya shine a lokacin da muke tafiya sai in ji cewa bai kamata ina bin wani ba don haka nima bari in wari bari kirkiro wata dabara wanda nima zan wari saboda yau a lokacin da na ɗayan mutane suka bi ni can ana tafiya wani masu ya ga bai kamata ya bi wani ba sai masu sai ya Yawai yawan abin da yake kawo yaki a duniya shine tawaye wani da Allah ya bayi shugabanci na bai kamata in bi shi ba don haka ya kamata abu kaza nan wari ko kuma in yake shi don in kwace to duka irin wa'annan su suke abu ga yanda abu yake zahirin sa sai dan adam ya sa a zuciyarsa a ashi baza kuma ba za ka faɗa masa gaskiyar da ransa bai ya santa ba <coughs> yanzu misali a ce ne ina kungiya kaza sai ka zo ka faɗa min wani abu wanda yake ya soki kungiyar tawa da haka rena ba zai so ba da haka ba abin da zaka yi na karbi wannan abin naka mun gaskiyar ka saboda me na riga na sa wani abu a cikin zuciyata ba zan tsaya na duba abin daga gaskiya ne ba ko ba gaskiya bane a'a menene ya soke ni a ciki dangane da wannan to yanzu ɗayan adam alaihi salatu wasalam an karbi na wannan ba a karbi na wannan ba maimakon ya zanna ya tunani ya dawo shi ma ya yi irin wanda Allah yake so don a karba sai ya ce a'a laqtulannak wallahi zan kashe ka halaka ka zan yi ai babu kai yafi so ai son kai kai ai kaza kaza kaza kaza sauransu wallahi zan kashe ka kaga yi amfani da lamul kasami ko sannan ga nuna tauki ko astaqila ba ma ka fifa ba wallahi la aqtulannaka sai na kashe ka sai ta ah, to kashe ni mana ai ba ni ne nake nace a karbi tawa a ki karban naka ba ko inna ma taqabbal Allahu minal muttaqin Allah madaukakin sarki yana karban <coughs> ibada ne na masu takawa na masu takawa anan abin da nake so mu la'akari da shi Allah madaukakin sarki ya amfani da inna ma dai daga cikin kalmomi da ake amfani da su guda hudu da ake amfani da shi a wajen kasaro inna ma abin sani kadai Allah yana karban abu na masu takawa ne ta aka yanzu kaga akwai bukatar mu je mu san menene kuma takawa domin takawa abu ne wanda yake mai fadin gaske wasu malamai suna cewa kusan shine ma abu mai muhimmanci a sakon da manzanni suka kawo bayan kayi kalmar shahada na kowane lokaci na kowane annabi sai su ce maka ala in Allah ya kowane annabi sai ala tattakun ta haka takawa ta shafi rayuwa gaba daya Ko me ya zama an yi shi da tsoron Allah an yi shi dan Allah an yi shi yadda Allah madaukakin sarki yake so shine wato ake sa takawa to saboda haka sai yake masa Allah yana karban inna ma taqabbala Allahu minal muttaqin ai ma'ana wanda ba mai takawa ba Allah ba zai karbi aikin sa ba anan kenan yanzu har yanzu abu na biyu da nake so fahimta shine cewa yana iya yiwa mutum yayi aiki kuma ba a karba ba haka ne ko ba haka ba yana iya mutum ya aiki sai ya zama ba a karba ba wa na ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura a zo ga mu gabata kan aikin nasu gashi Allah ya faɗa sun yi aiki din amma yace sai mu sanya shi zama a mansura sai zama an an zama da shi kura a bashe kewa sadaka shi ba kowane aiki Allah madaukakin zirke ke karba ba don haka kullum muke magana cewa mutane in za su yi aiki su tsaya su yi aiki irin wanda yake da asali a shari'a kullun kirkirowa sabbin abu wanda ba su da asali don fashion da jan hankalin mutane da neman tara jama'a da neman menene kullum ba zai kai mu ba asali shine farko kuma shine wanda Allah ya ce shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya stampin akan wallahi ya ishe ya ishe mu ba sai mun kirkira in dai abin nan shi zaka cewa al ibadat kullaha tawqifiyya wal mu'amalat hiya tawfiqiyya in dai mu'amalat ne tawfik ne abinda duk muka jarraba muka ga shine daidai wannan shine amma abin da ya shafi ibada me hakuri mu tsaya akan abin da wata kenan yake asali saboda inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqina Allah madaukakin sarki yana karban ibada kadai wato kenan a gurin wanda suka yi shi wato kenan da takawa zara wannan abin da wato kenan ya riga ya gaya masa kenan in basatta in basatta ilayya يدك لتقتلني ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqtulak inni akafu Allah rabbal alamin to wannan dan uwa ya gaya wa dan uwansa magana ta gaskiya a farko ta irshadi yace masa inna ma taqabbalu Allahu minal muttaqin lalle Allah yana karban ibada ta masu taƙawa ne kawai don haka kai kokari ka zama mai takawa wannan bai dauke shi ba sai ya ce dole shi yana na akar aisa wallahi sai ya kashe shi ya ce ato shi kenan ba bismillah la in ba satta ilayya yadaka in ka kuskura ka daga hannunka kai mika zuwa gare ni litagatula ni dan ka kashe ni to ka sani ma ana bi basu din yadi ya ilaika ni ba zan mika hannuna zuwa gare ka liagatula ka dan in kashe ka ba a'a ba haka ba za ta faru ba ba za ta faru ba in kace za ka kashe ni ni ba zan kashe ka ba ai akwai abin da ya tsana a nan gurin da farko ya nuna masa in eh, shi mai hankali na kamata ya nazari ni duk abin da za ka yi ba ruwana na tattara al'amari na na miƙa zuwa gawa ubangiji na zuwa ga ubangiji na wannan tana daga cikin abubuwan da ya sa manzan Allah sallallahu yake cewa idan zamani ya je karshe lokacin da ake kiran sa alharaj fitintunu za su yawa kashe-kashe za su yawa mace-mace za su yawa to sai ya ce annabi sarsa sai ba mu shawara a wani lokacin sai ya ce maimakon ka kashe fakun abdullahi al-maqatul kai hakuri ka zama bawon Allah wanda za a kashe maimakon kai ka kashe rikici ne kullum yana faruwa tsakanin musulmi ƙungiya da ƙungiya, ƙungiya da gwamnati ƙungiya da waye waye da waye na rikici na rikici na to duk yadda za a yi kai kai kokari kar ka zama wanda aka kashe ai kar ka zama wanda kai kisa karka kashe ya zama wato kenan fagun abdullahi al-maktul ka zama bawan Allah wanda za a kashe amma karka yadda ka kashe ba ruwanka da kashe kowa duk yadda za ta je ta zura kar ranar lahira yanzu a zo ana neman ka wato kenan da jinin wani yana daga cikin dalilin da yasa wasu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathiran ko to sai ya zama an yi rikici tsakanin eh, sahabai nan ana yaki nan ana yaki da sauransu wasu daga ciki irin su abdullahi dan umar irin su abdullahi ibn abbas ba su shiga ciki ba babu yadda ba a yi ba ko su mara wannan ko su mara wannan ba su yi wannan ba saboda gudun wannan implication din hatta sai idina a lokacin da ya kira abdullahi dan abbas akan ya zai masa ka bai abin ba sai ce masa ai ka tsakanin da kai ba matsala ko yace amma ba zan shiga yaki tsakanin musulmi wata kenan da musulmi ba kuma kaga shi ne ake kiransa hibrul umma saboda haka sai yake ce masa in kai haka ni ba zan yi haka ba me yasa inni akafullah rabbal alamin lalle ni ina jin tsoron Allah ubangijin talibai tsoron Allah zai sa ba zan kashe ka ba saboda in na kashe ka mu je mu gurfana a gaban Allah madaukakin sarki za a yi hukunci don haka ba zan yi wannan abin din ba saboda haka tsoron ka na Allah madaukakin sarki zama kullum mutum ya kokarin kare kansa ta yanda in an je gaban Allah ba za a kama shi da laifi ba ta yadda in an je gaban shari'a ba za a kama ko a ce wannan yana abin nan wallahi wasu suka ce yana daga cikin asirin da yasa shugaban kasa da muke da shi a yanzu din nan yake abin da ya ga dama tare da makiya ta ko ina kace kaca saboda duk inda ka auna zai yin gaske in dai a wazani na hukunci ne zaka zai bai ka kama shi laifi zai fita sai dai a san zuciyarka ko kuma wato kenan a wani abu da sun amma in dai za a je a bi ka'ida ne zai gaske ka kama shi da laifi to mu je a ta ma nan fa ballata na alahira inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin ne hmm. wa zalika jazaa'u zalimin Allah madaukakin sarki yana ba mu hikaya dangane da ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam ya ce masa inni ne din nan da kake gani barin ga baka da hankali zan koya baka hankali uridu abinda nake so tunda ya ta hanyar lalama yaki ya ce abinda nake so ya faru shine an tabu abi ismi wa ismika ka wayi gari ranar lahira ka ɗauki zunubinka ka dauki nawa dukkan loda a kanka a gaban Allah kuke sarki magayin da za ka yi tunda kai baka da hankali an nusar da kai wata kinan ba za ka nusu ba fata kuna min asabin nari sai ka zama daga cikin yan wuta domin in ka kar mutum man qatala nafsan man mu'minan ko muta'ammidan wa jazaohu jahannamu saboda ka kai baka san da wannan hukuncin ba man qatala mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannamu eh qalidan fiha kuma dugo wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu to duk kai baka san wannan ba to abin da nake so ya same ka kenan tunda kai baka baka fahimta fahimta wazalika wannan kuma shine jazaa'u zalimin sakamakon wanda suka zalunci kawo kansu don in kai kashe ni ka kuskura ka kashe ni yanzu wato kenan ka zalunci kanka kenan saboda haka sai ya dada masa wa'azi ya dada masa wa'azi kaga kenan kullum idan mutum zai aikata mummunan aiki wa'azi ake masa irshadi ake masa nusar da shi ake yi saboda kula Allah sai kaga Allah ya madauki sarki ya farar da wani abu to mu ji mata fadawwa'at lahu nafsu qatla aqihi qatalahu fa asbaha min al-khasirin Allah madaukakin zai ce fadawwa'at lahu nafsu. ransa sai ta da'a a gare shi sai ta biyayya a gare shi saboda akwai abin da shi yake so ya aikata ransa sai ta goya masa baya wato kina akan wannan sai ta sawwala masa eh lalle ya kai ai wannan inda ba ka kawo da shi ba to shikenan yanzu irin wannan nawa ke faruwa idan mutum ya ga wani ya zama masa stumbling block a rayuwa sai ya je hayarin waɗansu da su kashe shi kawai sau da in ya mutu shi yana ga kamar ya huta sai ya ga kamar ya huta kawai sai ya je biya wasu kuɗe ce ku je ku kashe min wani su kuma saboda san wani dukin sai sai amfani da wani sai su je su kashe wani shikenan ba san cewa kuma abin isakalical ba zai dawo zai dawo zai dawo zai dawo kuma zai zo ya ritsa da su tun a ran duniya duk mutumin da ya fada cikin wannan kuskuren abin nan sai ya dawo ya dawo ya dawo a lokacin da ake kashe musulmi a jos yawan kashe-kashe yawan rikice-rikice dariya babu daɗin da bai ji ba yau sai ga bawan allah nan a cikin kotu a gaban kotu a gaban jama'a yana kuka sai ga shi a fita yana gwamna shekara takwas yanzu haka karantili yana sanata a cikin wannan halin da muke ciki sai ga shi an zo an sa shi a kura. mutane ce abu ah, ya dace ba kamar wani mutum kamar dare a sashi a kurkuru sai ga sashi dole a cikin kurkuru aka saka shi yanzu ya tafi kurkuku shekara goma sha hudu zai kewaya zai kewaya zai dawo allah maɗaukakin sarki ba zalimi ba ne yanzu kaga duk mutanen jos mai hankali masu hankali musamman waɗanda suke ta haddasa wayannan fitina ya kamata su yi nazari sai tunani wato kenan akan al'amarin gashi dai karshen alewa to sai ka sai ransa ta sawala masa haka faqatalahu shikenan sai ya shi ta tana masa ya kashe dan uwan nasa fakatalahu sai ya kashe shi to bayan ya kashe shi kuma asbaha min al-khasirina sai ya waye gari kuma cikin masu hasara da ya kashe shin to matar da yake son zai aure ta ne ba zai same ta ba ba zai same ta ba yana kashe shi kuma yanzu ba zai so labari ya zo gurin babansa annabi adamu ba don haka ita kuma matar da aka ce masa ya auren ita kuma yanzu ba za ta bi shi ba waccan duk da ake rikici akan da wanda ita kuma ga wanda take son an kai shi ita ma ko ba za ta bi shi ba don haka yanzu last alternative shine ne ya gudu kana cikin jama'a ka gudu ka tafi can jeje kaje ka zanna kai kai da kai da dabobi ina ina ina ina cin riba a cikin wannan bai cin riba ba don haka tun daga lokacin wa <coughs> kenan sai ya fada cikin hasara to mu ji malam فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة فأصبح من النادمين Allah madaukakin ce fa ba Allahu guraban ko sai Allah madaukakin sarki ya aiko wato kenan hankaka yabhasu fil ardi ayyana tono a wato kenan a ban kasa yanzu abu da ya faru shine bayan ya kashe shi sai kuma rasa yadda zai yi da shi saboda shine awwalu katilin mutumin da aka fara kashewa kenan a ban kasa duk yayan ba adam haifuwa ake rayuwa suke haifuwa ake a rayuwa shi ya fara mutuwa don haka ba a san ma hukuncin jana'iza ba a lokacin in mutum ya mutu ya za a masa gashi da ya kashe shi gashi na ya faɗi shanana ya rasa yadda zai yi da shi saboda haka hankalinsa ya tashi yana tunanin ya zai yi ya dauke shi tafi da shi ko ya tafi ya bashi a gurin ko ya zai dai saboda haka ya shiga wa <coughs> kenan <coughs> damuwa a lokacin sosai to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya aiko wato kenan ba sallahu ghuraban eh, yabhathu fil ardi Allah zai tuna masa wato kenan hankaka wato kenan yana tono a ban kasa liriyahu kaifa yuwari a ahi dan ya nuna masa wato kenan yanda zai wato kenan eh, rufe gawar dan uwansa wasu malamai suka ce hankaka ne guda biyu sai suka yi fada sai daya ya toni rami sai ya binne ɗaya sai ya gani yadda ake yi in daya kashe ɗaya tun da wannan ya mutu sai toni rami sai ya binne shi damfur na malaman tafsiri suka sauke amma zahirin alkur'ani ya ce guraban an kaka kwaya ɗaya ne bai ce guraba ne ba nassi na alkur'ani abinda ya ce fa ba sallahu guraban allah maɗaukakin sarki ya aiko hankaka kwara ɗaya ya zo ya tono ya nuna masa yadda in ya tona wato kenan zai binne wato kenan dan uwan nasa kada shi da abin da ya san wanda kuma kisosi ne sun inganta ba su inganta ba wallahu ta'ala a'lam to so da haka sai nuna masa yadda zai tone zai binne dan uwansa tun a lokacin yace ya wailace ya kai tona a jista ana kuna misal hadal gurabi yanzu ni ban ni da fahimta irin ta wannan hankaka hankaka ya fi ni ilimi hankaka ya fi ni fahimta yanzu hankaka ya san yadda zai binne dan uwansa ni ban san yadda zan binne dan uwana ba eh ni yanzu ban san yadda zan binne dan uwana ba ba zuwa bin nadimi sai waye gari a cikin nadama saboda ka sai ya zama tun yanzu ya fara nadamar aikin da yayi kuma idan mun lura siyaki na alkur'ani dama ya tabbatar mace idan mutum dan adam Allah ya nuna masa gaskiya maimakon ya bi sai ya kibi to zai zama kamar me zai zama kamar wala'ika kal an'am ko yawa da Allah ya ce zara'ana li jahannama kafiran minan nasi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum me a ayunin la yabsuruna biha wa lahum me azanun la yasma'una biha sai ce ka kal an'am Allah ya baka zuciya gaskiya ta bayyana maka baka fahimce ta baka kika fahimce ta ido na basira ka ki kai amfani da shi kunne na basira ka ki kai amfani da shi to ka zama me ka kal an'am ya zama kamar dabba kala ce balhum adal sun ma fi dabba bata yanzu wannan mutumi practical ya nuna mana fasarar wannan ayat ya da hankaka ma ya fi shi hankali kuma shi da kansa ya yarda cewa a ajastu an akuna misal hadal gurabi ko uwari ata aki yanzu ni fahimta ta da kwakwalwata da ilimina na gajiya na zama kamar yadda hankakan nan yayi ya hankaka ma shi zai zo ya koya min darasi saboda tun daga nan sai na dana ta da ya riga san yanzu ya shiga cikin kaskanci Allah madaukakin sarki yake cewa lagar khalaqal insana fi ta kauye sai ce mai sun maradar nahu asfalar safilina mun halitta halittar dan adam mafi kyan diri mun ba shi hankali mun ba shi ilimi mun ba shi komai da komai amma duk lokacin da gaskiya ta bayyana masa sai ya kauce mata to zai zama asfalar safilina kuma to yanzu abin da ya faru da wannan dan gidan annabi adam alaihi salatu wassalam kenan gaskiya ta bayyana masa yaki annabi adam ya yi hukunci tsakanin sai ce shi bai yadda ba Allah madaukakin sarki yace su bada qurban aka bada qurban aka karbe na dan wansa ba nasa ba yace shi bai yadda ba dan uwansa ya masa wa'azi yace shi bai yadda ba saboda haka sai da ya kashe shi kuma shine wannan abin da zuciyarsa wato kenan ta sawwala masa yasa muka ce kullum akwai kawatirul arba a cikin zuciyar dan adam nafsani da shaydani ta da gefe kuma akwai akwai malaki da kuma ilahi to wayannan biyu suna iya samun riba akan wayannan sai ya zama san zuciyar kullum shi ya wuce gaba wayannan biyu suna iya samun nasara wato kina akan wayannan sai ya zama kullum mutum yana tafiya akan hanya madaidaiciya kullum mutum yana hanya tafiya wato kina akan madaidaiciya to saboda haka dole mutum ya rika tanin cewa kawatir da suke cikiwa cikin zuciyarsa duk lokacin da zuciya ta sawwala maka abu wanne ne ɗaya kan me nafsani ne ko shaidani kaga in dai na holewa ne da jin daɗin rayuwa to nafsani ne ina san zuciya ne to shaidani ne in kuma na kokarin aikin alkhairi ne ko dai ya zama malaki ko ya zama ilahi saboda kullum ka aura a cikin wayannan kawatar guda hudu wanne ne daya da zarar zuciya ka ta wala maka bari ne abu kaza wanne ne daya idan wannan ne ka san ga gefen ka in wannan ne ka san wata kinan ga gefen ka saboda karka yadda sai lokacin da nadama ta sai lokacin nadama kuma ka zo ka ci kana wato kenan nadama to mu je malam من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك لمسرفون بعد ذلك في الأرض ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون الله maɗaukaki zai من أجل ذلك zalik a dalilin wannan incident da ya faru kusan yarci kusan kullum sai in wani abu ya faru sai yakan sababa wani abu idan misali fasadi ya yawa sai doka ta yawa in kuna zanen lafiya lafiya ba matsala babu wani doka mai tsanani babu wani doka mai tsanani ta wani muka bayani kwanakin baya da fasadi ya yawa sai zama za mu shiga cikin masallaci za a zo ana caje mu masallaci za mu shiga ma ana caje mu saboda me da ulin nasi al aqdiyata aw al ahkama bi qadri ma adu sumila fujuri gwargwadon fajirci gwargwadon tsananin wato kenan doka to yanzu da ana da na lafiya ba a ce kaza ba ba a ce kaza ba ba a ce kaza ba a ce kaza ba yanzu wannan ya tashi ya kashe dan uwansa ta haka yanzu doka za ta fara zuwa saboda a kiyaye gaba ita kullun doka tana kiyaye gaba ne kar abu ya faru wani lokaci za ta faru ta haka Allah madaukaki ce min ajali zalika a dalilin wannan abin da ya faru katabna ala bani isra'ila shi yasa muka farlanta muka rubuta muka tabbatar da shi wajibi akan yan bani isra'ila hukunci shine annahu man qatala nafsan ghairi nafsin duk wanda ya kashe wata rai ba tare da ta cancanci a kashe ta ba ma'ana ita bata kashe wata rai ba yauwa idan ran ta kashe rai ta cancanci a kashe ta amma in aka kashe ta bata cancanci a kashe ta ba nafsan ghairi nafsin abu sadin fil ardi ko kuma a ran bata kawo wani fasadi a ban kasa ba sai aka kashe ta ba tare da ta kashe rai ba ba tare da ta kawo wani fasadi a abin nan ba wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi min ihda salati bai halatta a kashe jinin a zubar da jinin dan musulmi ba sai da dayan dalilai guda uku na farko sai ce ne a sayi bin zani wa nafsi bin nafsi wa tarikin lidini ai al lil jama'a idan idan idan magidanci ne yayi zina za a kashe shi idan rai ya kashe shi ma za a kashe shi in yayi ridda shi ma za a kashe shi kaga a cikin wannan guda uku kisan kai kwaya ɗaya ne biyun two over three duka ba abin nan bane sun shiga cikin fasadin fil ardi don idan ya zina wannan fasadin ne fil ardi idan ya ridda kuma sannan zai zama matsala addinin musulunci don haka nan ma fasadin ne wato gidan fil ardi shi sa Allah yake cewa man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw bi ghairi fasadin fil ardi ya kashe rai ba tare da ita ta kashe wata rai ba ko kuma ba tare da ta yi wani fasadi a ban kasa wanda ya kamata a ce an kashe ta ba sai mutum ya kashe ta to wannan faka annama katalar nasa hukuncinsa shine wato gidan kamar ya kashe mutane saboda ai in ka kashe mutum daya a dalilin wannan mutum daya mutanen da za su zo duniyan na Allah kaɗai sun yawansu don shi zai haifa kadara ya haifi ya biyu ko uku su kuma za su haifi uku uku su ma su ma wancan za su haifi uku uku ko hudu su ma wancan za su haɗa har duniya ta ne ba za ka san iyaka adadin abin da ya kamata su fito a tsatsan wannan mutumin shi shi kadai ba yanzu kowa ya dina nazari ga gidansu kuku nawa ne a gurin babanku in ka duba ka gani shi baban ku shi shi ɗaya ne ya haife ku yanzu kuku nawa ne ko kuma ku din nawa za ku haifa su kuma wanda kuka haifa su ma an tara su gaba su kuma nawa za su haifa haka abin yake tafiya budewa yake budewa yake budewa yake sadaka adadin mutanen da yanzu ka taka birki a dalilin ka ba za su zo duniya ba Allah kadai san yawan su don haka idan akwai wanda aka riga aka kaddara za su fito ta dalilin wannan mutumin yanzu kai ka hana da haka hukuncin ka faka annama ka talan nasa jami'a in aka ɗebo iyakar na yu din nan aka baka sai kaman an baka zunubin duk duniyan ne ka annama ai tashbihi akai ko faka annama kaman wato kenan zurumin da za a bashi kamar ya kar mutane duk duniya ne saboda ai ya kashe wato jama'a da yawa wanda ya kamata a ce su zo duniya a dalilinsa yanzu ba za su samu wato kenan daman wannan zuwa din ba daga annama ga talar nasa jami'a wani a hayaha wanda ya rayar da ita wannan ran kuma rai ne za ta shiga halin kakanika yi za a kashe ta ko za ta halaka sai kai dalili sai ta tsira to yanzu kuma mutum da ya je ya haifa shi ɗayan ya haifi biyar biyar ɗin suka haifi biyar biyar su ma suka haifi goma Allah kaɗai sai ya kayan da zai tafi don haka kai ma baka annama a hayan nasa jami'a da aka nabi sallallahu alaihi yake cewa addallu alal khairi ka fa'ilihi duk wanda ya dalilin aikin alkhairi kaman wato kenan ya aikata din saboda duk alherin da ya fito a jikin wannan zuriyar kana da wato kenan commission kana da commission kana da commission duk da uh, mutum ya yi dalilinsa to dushar da ya gina akan wannan akan wannan wato gina mutum yana da uh, commission wa man ya hafa ka annama ahayal arda ahayal nasa jami'an wannan da tashbihi ne ake a nuna maka girman muhimmancin kara ka tsayar da rai ko kuma wato kenan ka halakar da rai sadaka yanzu wannan Allah ya ce <coughs> ka tamna ala bani isra'ila a yan bani isra'ila ka rubutattu mu banda muke nan ai yanzu wannan ba littafin bani isra'ila bane littafin mu ne aka da ko baka ba littafin mu ne kuma amu aka ce a karanta wato la alaihim alawa alal muslimina yawwa sadaka wancan hukunci ya jawo bazansa ya shigo cikin alqur'ani haka yau in mutum musulmi ya yi kisan kai shi ma zai zama yana da wata kirin zunubi a dalilin wannan duk abin da ya tare a dalilinsa kuma shi zai dole shi zai shanye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nafsin tuqtalu zulman babu wata rai a duniyar nan da za a taba kashe ta kisa na zalunci ba tare ta cancanci kisa ba illa wa ala ibnu adam al-awwal face dan annabi adam na farko yana da kifulun minha yana da wato kenan yana da commission din a ciki idan mutum ya kashe rai ba tare da ta cancanta a kashe ta zunubin da aka mulmula aka bai mai kisan kan haka za a mulmula a jefa wa ɗan gidan annabi adam gobe ma in an kashe wani za a mulmula a bashi jibi ma in an yi a Najeriya in an yi a iraq in an yi a Saudi Arabia in an yi a Iran in an yi a Malaysia in an yi a Afghanistan in an yi a kasan kafirai duk mutumin da aka kashe mamin nafsin ya ce ba nafsin musulmin ba ba ran musulmi ba mamin nafsin tukutal babu wata rai da za a kashe ta ba tare da hakkin kisa ba ko a kasan musulmi ko a kasan waɗanda ba musulmi ba face ɗan gidan annabi adamu na farko sai ya samu kamshi wadda kuma zai nuna mana muhimmancin wato kenan abin nan me ake kinasa mutum ya sabbaba aiki na alkhairi ko kuma ya sabbaba aiki wato kenan na shari za kullum ake so dan adam ya zama ya asasa wani abu na alkhairi wanda zai abin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu me Ajar hawa ajar man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wuzraha wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyamah har duniya wato kenan ta nade to amma abinda ya faɗa ya kamata mu da shi yace sanna sunnatan ba sanna bid'atan ba mun gane wannan yau ya zama dama aikin da ya zo ya dasa aiki ne na alkhairi wanda yake sananne a shari'ance ba kirkirowa sabon abu ba man sanna sunnatan hasanatan yawwa sunna wadda take a bisa saboda wani lokaci za ga sunan na annabi sallallahu alaihi wasallam sun mutu an daina aiki da shi tafana alkhairu wa sulha uzallu fama an munkarin fil nas nahi to abinda da ba a yi na suna yanzu sai ka zo ka raya da shi jama'a suka dauka to kana da ladansu daga nan har wata kinin ran da za a dina kuma ya zama wato kenan eh, mutum a rayuwarsa ya samu wani abin da ake kiransa a sadaka aljariya a sadaka aljariya wani sadaka wadda take ta bayan ya shiga cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta idza mata ibnu adam in qata amaluhu in dan adam ya mutu aikinsa ya riga ya yanke aikinsa na alheri ake ne ko illa min ihda salasi ko sai dai ta ɗaya daga cikin hanyoyi idan salasi ko arba'in ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku na farko me hmm? sadakatun jariya sadaka jariya duk abin da ya yi na alkairi wanda ladansa zai na gudana kawai misali ya gina masallaci ko kuma eh, kamar yadda mutane suke bara a tona rijiya ko kuma wani abu na alkhairi a da aka wa al'umma wanda za su rika amfanuwa da shi misali garin na suna da matsalar ruwa saka zo kai musu wani dalilin da za a samu ruwa mai dorewa ba irin furar wanda za a yi shi kwana uku ya riga ya kare ba dan nan da ya tsaya abinka ya tsaya ko a yi masa tunani na permanency to duk irin wannan wanda bayan ka mutu ma za a samu tsohon lokaci ana cin moriyarsa wadda da kira sadaka jariya to bayan sadaka jariya sai ne. waladun salihun ya da ulahu nan kuma muhimmancin tarbiyya ta shigo ɗanka na gari kai masa tarbiyya ya zama mutumin kirki ya zama mutumin kirki bayan ka mutu zai rika maka addu'a duk lokacin da ya sujjada zai ce Allah ka ji kan babana zai ce rabbi kuma ka bara bayani sagira yawa sannan shi kuma waladun salihun daga cikin alfarkarsa shine ko yayi maka addu'a ko kar yayi maka addu'a in yayi sallah raka'a biyu kana da aka bashi ladan raka'a biyu kana da ladan raka'a biyu in ya karanta alqur'ani aka bai ladan karatun alqur'ani za a baka ladan karatun alqur'ani duk aikin da yayi alkhairi saboda me wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa waladul insani min sa'ihi dan mutum yana daga cikin sa'ayinsa da ka danka duk abin da yana alkhairi kawai kawai kana da commission a ciki saboda shi yasa zaka ga mutane masu tunani ba su tsaye da ƴaƴansu ya zama kowa boko kawai ko kuma kowa kasuwa kawai a'a dole sai sun samu wani wanda yake wato kenan zai kafu akan harka ta addini saboda nan masu samu wannan zai taimaka ma wannan wannan zai ce makama wannan to wannan kidan bayan wannan sai ce me au ilmin yan tafi ubihi ko ko kuma ilimi wanda za a amfani da shi wannan kuma dushi yafi wayannan gaba daya dushi yafi wayannan gaba daya saboda du mutanen da ka koya musu kana da commission akan su bayan ka samu nasu in suka je suka koyar da wayansu su suna da commission kai ma kana da return ɗinka su wayancan da suka je suka karantar da wayansu su wanda zan gata suna da commission na biyu su suna da commission kai ma kana da commission haka za a dinga tafiya haka da a dinga tafiya sai ran da aka rasa wanda ko mutum daya ya samu wani dosanan wani abu na aikin alkhairi a ilmace ta hanyar wato kenan karantar wanda kai kai wanda kuma zai yi wuyan gaske wanda kuma zai yi wuyan gaske to saboda haka wannan yana da kyau mutum ya sashi a cikin jadawalinsa kafin ya mutu menene zan bari wanda bayan na mutu alkhairinsa zai rika zuwa watakilin yana samuna kuma ya nisanci abinda in ya mutu kana kabari wa'yansu suna tsiyarsu ana kuma kai maka zunubi a cikin kabari wannan bai yiwa ba watakilin hasarar ta yi Allah madaukakin sarki ya ce wala ga ja'atu rusuluna hakika manzannin sun zo musu bil bayyinati da hujjoji wanda yake bayyananu sama inda kathira min husana amma duk da haka yawa yawan su ba da zalika bayan wannan gargadi da manzani suka zo suka musu la musrifuna wallahi masu israfi ne fil ardi a ban kasa masu barna ne a ban kasa yanzu kuma kiɗab'in ya tashi a can ya komo kan wato kenan jama'a gaba ki daya hakika mu sun zo musu kaga kenan da yan bani isra'ila da wanda ba yan bani isra'ila ba duk wanda labarin manzanci ya zai ya same shi ya shiga ciki amma abin mamaki shine da yawa daga cikin mutane banda fasadi kuma ba abin da suke wato kenan a ban kasa to saboda haka ya kamata wakilin kowa ya zama ya tsara wa kansa abin da ya kamata ya tsara kafin wato kenan rage halinsa ana nuna mun lokaci yayi za mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda da muka faɗa daidai Allah madaukaki sarki ba mu ladan sai ba mu ladan aiki da shi ba mu iko aiki da shi abinda da muka kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana kuskuren ya ba mu iko gyara ya kuma tukenin yafe mana za mu dakata nan insha Allah ta'ala gobe in Allah ya da za mu rufe a cikin